come on. matasa a duk inda kuke a faɗin ƙasar nan barkanku da warhaka muna masu farin cikin sake kasance tare da ku a cikin wannan shirin naku na labarun matasa daga nan studio Kalangu. Kuna tare da ni Fanta Shamsu da kun gora ta Rakiya Arimi. Ya kike gora? Alhamdulillah ya ne gora. To gam gam ne gora yau da me kika zo mana? Gora yau za mu fara leƙa jihar da magaram inda matasa 60 da suka fito daga jihohin kasar Nijar suka taru wajen wata tattaunawa akan dabarun matasa da kuma matsalar samun aiki a gare matasa. Sannan sai mu komo nan babban birnin Yamma a cikin takaitaccen rahoton mu na yau inda bayan an buɗe iyakokin ƙasa matasa da dama suka sake samun hanyoyin neman abinci a cikin tashoshi. Da ƙarshe kamar yadda muka saba sai mu rufe filin da wasannin motsa jiki. Amma kafin nan gora bar mu shi tsokacin da wasu matasan reshen manga suka yi muna akan jagorancin shugaban kasa Basu muhammed tun da akalla yanzu an kusa kwanaki ɗari da ya fara jagorancin kasa. Kwarai kuwa gora musamman ma yanzu da shugaban kasa yana can garin su wato jihar Difa inda yau zai cika kwanaki uku da ya ɗari bar ma kan shi. Bari mu saurare su tare da abokin aikinmu musamman. Mani. Ya in Nijar ko yanzu a kwana ɗarin da ya yi ya yi abin da za a gode mishi gaskiya abin da zan mutu ne Allah ƙara taimaka mishi ya ci gaba da abin da yake yi balle ma nan jihar mu ta difa saboda a fannin tsaro ya kama ta kai daban-daban wanda za su taimaka ma 'yan jihar don su samu ingantacciyar rayuwa kowa ya sani lokacin da su mai hawan gamliki lokacin nan akwai matsaloli da dama da gaskiya yanzu suna iya cewa alhamdulillah zuwan shi an dan samu ragen hare-hare tunda kullum kowane lokaci so zamu ana kama su hari ne ana kashe su amma yanzu mun lura cewa gaskiya idan aka kawo hari masu za mu ba kashi sosai aksari ma su ne ma ke cin galaba ma akan 'yan ta'addan nan. Gora nazari mai mahimmanci game da dubarun ƙasa na matasa tsakanin shekarar 2016 da shekarar 2020 da kuma matsalolin samun aiki ga matasan wannan ne ya zamo jigon wani zaman tattaunawa tsakanin matasa sattin na ƙasar Nijar da suka taru a jihar da magaram da kuma wasu masu bincike a fannin zamantakewa. Haka ne gora sun ɗauki kwana biyu suna wannan zaman tattaunawar ga rahoton da abokin aikin mu Sani Mustapha ya haɗa mana. Matasa 64 na jihohi guda takwas na Nijar sun haɗu a Zandar domin nazari kan siyasar ƙasa ta matasa da kuma buƙatun da ba a biya ba a fannin samar da aikin yi da kuɗaɗen shiga. Jami'ar Zandar ce ta shirya wannan taro domin tabbatar da kyakkyawar shiga da kuma taka rawar matasa cikin harkokin ƙasa in ji Profesor Muhammad Bazanfare shugaban jami'ar ta Zandar. Wannan siyasar ci gaban matasa an girka shi ne bisa dabarun ci gaba mai ɗorewa da kuma rage raɗaɗin talauci. Wannan manufar wani tsari ne na ci gaba haɗa ƙarfi da ƙarfe tare da ƙoƙarin tallafawa matasan Nijar domin bunƙasa ci gabansu manufar da kuma matasan ba su da cikakken sani a kanta. Ni ce Biba Saidu daga Agadez a dalilin wannan tagon ne na samu sanin PNG. Abdulwahab Ridwan na tsangayar kimiyyar noma a jami'ar Talabiri a yayin wannan zaman taron ne na samu labarin kasancewarta. Taron zai wa matasa damar faɗin albarkacin bakinsu su su kuma tattauna kan matsalolin da ke ci musu tuwo a kwarya. Gwara ministan inganta mata da kare yara, Madam Alahuri Aminatu ne ta kaddamar da wani zama na shidda na ayyuka da ake cema ilimin zaman duniya wadda suka shafi matasa da 'yan mata. Haka ne gora bandai jihar talabiyar ce aka zaba domin karɓar waɗannan ayyukan inda aka buɗe wa matasa wani wajen shakatawa. Gama rayukan wa'insu da cikin matasan tare da mai ɗaukar rahoton Bubakar Umaru. Wanga wuraren hutawa da aka mana a nan garin Tilaberi gaskiya mun ji daɗi sosai sosai saboda iska na bugawa ko ina kana iya kuma zuwa ka yi nisha'inka ya zan karatu ne za ka yi ko kuma motsa jikinka. Filin shakatawar gada in ka tashi ka iya zuwa ka ta kai karatunka a can in ka tashi kana iya zuwa ka huta. Yana mana amfani da yawa saboda abun farko dai a duk lokacin da nike da wata buƙatar lissahi na rayuwar duniya ina iya zuwa a nan in zamna in yi nazari. Ko da yake akwai wasu mutane wa'anda an suka zo wanga hilin ledodin da suka zo da su sai su bar su nan barkatai ba sa kulawa har ma yan abubuwan da mutane ke amfani da su an sun zo sukan cire su su tafi da su misali an fululuka kai har ma inda mutane ke zama suna tafiya da su Lalle mun gode ma gwamnati da ta yi muna wannan hilin shakatawa. Tunda in mun tashi hutawa muna zuwa can. Wasu lokuta kana ma iya haduwa da wanda ka juma baka gani ba a can. Gora tun kwanaki goma sha biyar da suka gabata aka buɗe iyakokin ƙasar Nijar, kamfanonin jigilar fasinjoji na ta ƙoƙari su ga komi daidaita a wannan fannin. Musamman ma matasan da ke aiki a cikin tashoshi waɗanda ayyukan suka tsaya a lokacin annobar COVID-19. Haka ne Gora, ga rahoton abokiyar aikinmu Hauwa Mamman ta shirya mana bayan ta ziyarci wa'insu kamfanonin bulaguro nan babban birnin Yamai. A cikin tashoshin motoci daban-daban da ke nan birnin Yamai ana iya cewa an samu wani ɗan sarari bayan matakin gwamnati na buɗe iyakoki. A cewar jami'in wani kamfanin zirga-zirga da ke Yamai an fuskanci rashin kuɗin shiga sosai dalilin annobar COVID-19. Sai da muka ɗauki matakai na rage adadin mutane. To, sake falbalar na da matsi sosai. Mun so mata ne game da sake buɗe iyakoki da aka yi na Nijar da Benin. Muna jira cikin gaggawa buɗin sauran. Matasa na kasance a mafi rinjayen ma'aikatan cikin tashoshin mashin motocin abibu ali shi ya rasa albashinsa da aka raba kashi biyu a ƙarshen wata sai a ce rabin albashi gare mu to yau an buɗe iyakoki za mu sa ran albashinmu za mu karɓe shi kamar da usaini yau mai sai da katin waya a gaban kofar tasha na cike da imani kan makoma mai haske jama'a da ba su zawa babu ciniki amma idan jama'a suna zawa baki su ne suke ake saya gare mu yan gari suna yin shafshaf yanzu da aka bude iyaka sai godiya an samu canji shugabannin kamfanonin balaguro da na ma'aikatu na dukufa domin sake maido da azama na kafin matsalar covid-19 gwara sai wasannin motsa jiki Kasar Nijar na ta shirye-shiryen halartar wasannin Jo Olympic waɗanda za a fara ranar Juma'a 23 ga watan Juli na wannan shekara ta 2021. Tawagar kasar Nijar za ta bar garin Yamai ne ranar 18 ga watan Juli mai zuwa. A yayin wata muhawarar da ministan matasa da wasannin motsa jiki Adamu Seku ya yi a satin da ya gabata, ya ce bana 'yan tawagar kasar Nijar su 25 ne za su wakilci kasar. Daga cikin su akwai 'yan wasa bakwai da suka fito daga fannin wasanni hudu daban-daban biyu 'yan taekwondo biyu kuma 'yan wasan tsere gudu biyu 'yan wasan iyo da kuma ɗaya ɗan wasan jido ana muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan mu ne mun gode muku da sauraron shi da kuka za ku sake sauraron shi akan lambar uku biyar kyauta tare da airtel